A gaskiya muna samun kalubale sosai game da biyan kuɗin haya saboda kusan duk shekara sai ka ga ana mana ƙarin kuɗin haya. To gaskiya zan so in jawo hankalin gwamnatin tarayya da ta duba wannan lamarin namu musamman ga mu ɗalibai. Ɗalibi Suleiman Bello da ke karatu a jami'ar Umaru Musa Yar'adua da ke jihar Katsina kenan yana korafi akan tsadar gidan da yake zaune a ciki. Babbar matsalar da waɗanda ke zaune a gidajen haya ke fuskanta a manyan birane kamar su Abuja, Legas Fatakwal, Katsina da dai sauransu ba ta wuce yadda masu gidajen ke cin karansu ba babbaka a wajen kara musu kuɗin gida a duk lokacin da suka ga dama. Lamarin dai a cewar masu hayar na ci musu tuwo a ƙwarya saboda a mafi yawan lokuta ba su da yadda za su yi idan ba su biya kuɗin da aka yi musu ƙari ba sai dai su fara neman sabon gida. A yayin bayyana nasu korafin wasu mazauna birnin tarayya Abuja sun shaida mana cewa. Sunana nuwa ni daga birnin Abuja ce akan zama masu gida ɗin nan haka kawai kawai ba su gya mana komai ba kuma kuɗin mu zai expire a wannan January kawai sai suka ce mana wai sun kara kuɗin gida 50%. Ina roke gwamnati su taimaka mana. Sunana Abdullahi Usman ina zaune nan Abuja ne birnin tarayya kwanakin bayan nan ne gidan da nake zaune ya kara kuɗin haya ba tare da bayyana mana dalili ba. Duba yanayin da ƙasar take ciki abin dubawa shine mutum kawai ya zo ƙara kuɗin haya kawai sai ya ƙara kaso hamsin cikin ɗari. A wani ɓangare kuma Nuruddin Adam da ke zaune a birnin Legas ya ce. Su masu gida suna tsawwala ma mutane tunda a wasu lokutan zaki ga an zo kwatsam an ƙara ma kuɗi ninkin ma yadda kake biya da. Ni ma ina da irin wannan experience din. ina biyan ɗari takwas ko shekara biyu ban yi ba aka zo kawai rana ɗaya aka ce min kuɗin haya ya koma miliyan ɗaya da ɗari biyu. Matsalan shine ba wai ka tashi ba ka je ka nemi wani gidan dokokin da masu gida ma a wannan jihar suka sa shi kanshi tashin hankali ne. Kuma kuma wannan abin ya kamata gwamnati ta duba. Barista mai nasara kogo masanin shari'a ne. Magana takaddama da ake da ita tsakanin masu gidajen haya da kuma waɗanda suke haya a gidajen su. Idan muka ɗauki babban birnin tarayya Abuja nan ne ma za ka ga suna cin karensu ba babbaka. Kuma abin da ya kamata shine tun lokacin da za a yi haya akwai yarjejeniya da ake sawa wato tenancy agreement. To a nan ne kake sa haƙƙinka ko kuma kake yadda haƙƙinka. To ka biya kuɗi an baka rasidi wannan ba shine yarjejeniya ba idan ya kasance ba a sanin agreement ba to anan ne za ka iya garzayawa kotu wadda aka shirya musamman ta shari'a masu haya da masu gidaje akwai ta a babban birnin tarayya Abuja akwai ta a kowace jiha dokoki ne karkashin majalisar dokoki na jihohi kowane bangare na birni akwai ka'idojin kuɗin haya to shine ita kotu za ta duba ta gani idan ta duba ta gari cewa abin ya yi yawa haƙƙin kanan wurin da zai fito da sauransu duk yunkurin ji ta bakin masu gidajen kan abin da ya sa suke ƙarin irin wannan kuɗin ba gaira ba dalili ya ci tura domin duk waɗanda na tuntuɓa sun ki amincewa su ce uffan. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.